الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تبتي الله صلاة يتشي بأمين تزور تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن شافوا قوة قوة ربيع الأول 1435 1435 كا؟ na dere bi safo ne january 2015 ya kalenda da miladiya na ne kafin wuto tashi daga kafin littafiyan almanzumatul ha'iyya yadda abi dawuda baitin yagbon iya shi ga gube ci gaba yana. ga ya shiga na gaba ya ce al'imanu ji ga falki ya mina ko? Wala walatun kiran jahalan na kiran wa munkaran walal hauda wal mizana innaka tunsahu wa kuli yukhrijallahu lagu azim li fadlihi minan nari ajsadan min al-fahmi alannahri filfir da wasu ta ya bi ma'ihi ka haddin hamili tsaili ija ayat faho wa ina rasulallahi lilhalki shafiyun wa kulfi azabil kaburi hakumu wa dohu wala tun kiran gaji in karu jahalar yabon jaciyar na kiran wa munkarar gaji in karu ya malaika na yin nakiru da munkaru na mana munkaru da nakiri na gida kabaro na ayi imani jin da ayi ga gaskiyo walal hauda wal mizana innaka tunsahu walal hauda amma kala imani al haudi wal mizana amma la imani ji al mizani innaka tunsahu ya ji nasiya ji وقل يخرج الله العظيم بفضله وقل جاء yukhrijul lahu al ce ce ku zaiti ce ta ku zaiti ya ji fadli bi falaloi minan nari daga eno aji sadan na kanshi min al-fahami daga daga yana na fogura na ni na tutra unga ce za ci ya ji jo ala nahari aga ta da ya ɗin waje ce firdausi fil firdausi da na firdausu ta haya zane ci gaje rayi bi ma yi bi nun ka haddin ke susun hamili saili na nonage jenan nonage jenan nole nuwaci ne je ko a ti dai su sun gaci na nuwaje ci labe ya ci kwasun bane fi abeje wuce na ya ci kwasun bane ana nga an wakil magani ko ka habbin ke su suna hamili saili nan wani janalla ya ci ba nuna cewa izja ya tso ka kuna wabin yi biyu wa inna rasulullah kuma ke ka fice su in halki shafi in watan waya ta shi wa kul wa magajin gaga fi azabil kaburi, da yan kabaro hakun wa duhu gaskiyo yana wani gaba babban nan nimi ai ma jigan mun gaskiya ye ba ci ayi ma jiga alhaudu do da bayani sa sun na fino alkawar fari ya mile gaskiya ya taci ayi ma za almizami gaskiya ya chi zan zai shi be imani a bulutun ya ka bayari ta ya ci mafabiya ya matan ne a ga lona lori yana ko a ga lona sakwa da aku ya wata wadi na nabi ko hmm. amma ga ku ta gara da narul hayati a ta daga da janna ko ne sa sallan ma ta tangwa ta fuyan alkiyami a ya kabari mai gaskiya matsalan na shi bai ne ga manyewa gan yijin tattaunawa ko wajen bayani bi babin nabo wallawa nan baitin na shi manyan jin bayan je ce fuyan alkiyami na imani da alkiyami rukunin ne a rukarin wutan yin imanu na ko mm. gwagwaliyani ko mm. ya sashi ya bayani ya arkanu shi arkanu shi ya imani sai ci ku ya kafi da na shi ka kayi ke ba ta latin ga ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله wunji bolo bolo a wunji gbigba gbigba nga yanzu ga waye jewu ba ne gide da ko ba ne gide lona amma ne albiru nan ga zan ga imani ba sai ci wal yawm milakil ba fa alqiyami wal malaikatu yawm malaika wal kitabi bi litafi wan nabi nabi anbiji wa atal malan ce wallaya ala hubbi da bukatu na zawil qurba a na tsobanin wal yatama biya kun gishi wal masakina da zagwagwa gishi wabna sabili da zaidan zauna wa fil riqab ya wujiji na eh, wa sana wa aqama salata wa salla ku yikini wa ata zakata wa zakaya wal mufuna bi adin bi zai ka a ashan idza duka duka kuna ga alkawli na was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i to zai la ku duka kuna adin ba gogon mito ba fina wa hina al ba'th ulaika allazina sadaku zane ga zai la ya gaskiya na wa ulaika humul muttaqun zane ga zai da sun ci ci na wale ga babun na gbanin nan imani ba sai ci bai fa'al kiyan bai malaika bai litafi annabaji yana kpata da mini arkanu ya imani ko hmm. imanuna billahi sun mabi rusulihi wa bi kutubihi wa qiyamati al-abdani ibn qayyim imanuna billahi imani ba sai ci na sun mabi rusulihi kaga ci ba tuci na wa bi kutubihi wa qiyamati al-abdani an da imani da littafi wani bi eh eh ko ko jiki eh wa qiyamat la abdan bi ala sajana ki al qiyamina Allah subhanahu wa ta'ala ke ga amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir amana rasul ta imani jin bima undila ilayhi bayna cin bayu min rabbi daga ba to ya ci gona wal mu'minuna mu'mini bata mai manje kullun bata amana bilahi manji ba so ci to rububiyya to uluhiyya to ala asma wa sifati wa malaikata mai manje malaika yi ke da dika yasa sai malaika yi daga askiyo ko hmm. malaika mai le so ci ba amma da gwafaji amma jinezia ya tuna masa kuka dana nga jin alomina malaika jibril zaune cewa na lawayi biyan ade israfilu na da kafona ade malakul mauti na gwarayi na ade maliku na panana ade munkaru da kiri na ga abila gan kabarin bona a madara ke a tiri malaika na je kai biya tun da yanzu yana ba ta da yanzu imanu ji bai ga wuce wa kutu bai zami laiman bai littafi da ya ce ci to alkuran na ji nan muhammadu nan to injila na ci a isa nan to zabura na ci a nabi daza nan to attaura na ci a musa to sufi ibrahim to sufi musa littafi da yake nan wa rusuli bai tuci benin tuci ya ma a nabi nuhu annabi ya karshe annabi muhammadu annabi ya mafari annabi adamu za wuce ne ya tuci yahudu da azumi na rusuli annabi muhammadu annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi bata yahudu azumi minar rusul a nan bi yi ma da fala ga wali bata faru ku bai na hadi musu ya lai rikpe da tsakanin tu cewa ya ga ya yi manji da anabi na yi imani da anabi na ya ga ya gwa anabi na ma ya ga anabi na mutunca a'a bata ya yi manji da yi aji anabi na ya ji mutunci na ma da anabi na yi imani da wanga anabi ya sai kina ngoji gane ko amma baina da a taura ń la lu to qur'anu kiya yo chobe ga la lu faruku baina hadimi rusuli ala i i alquran al tak ne bi pata ne tiyani ku yoko hmm. wa qalu ga samina yi bẹ́ẹ̀ náà ta na imamitu ghufranaka rabbana يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ya yi wallazi na amini ma jami majin aminu bila ya yi maji wasu kwai wani rasuli bai tuci wani kitabin lazi na zala ala rasuli bai littafi na cin ya tuci ne wani kitabi lazi an zala min kabli littafi na cin ya kami lokacin shi nan wa man ya furu billahi zanen ga ci mana bai su kwai nan wa mala'ikati mala'iku shi hutu bai wani littafi shi na wani rasuli bai tuci shi nan wani yau mala'ikati bai fara kiya bi fakar dalla dalalan bai da zanna biya gina biya nan ware babu usulun imani kuke fiye to sun ko imani ya fara kiyami asalin ciku min usulu din bo sanar ji imani ga fa alkiyami ya nan ji imani ga tsaye ga malani ga man ka da yumini billahi wal yawmil akhir fale kula kala wani yasbu zan ga ji imani ga tsaye fa alkiyami na, ga alkai ko mun susu man gon nan wa ga ga tiya samari ya gango ci daga kibo ya lamari shi ya alkiyami amma alai ga man goga a dunkule ko babu na maga ya ci ga munkaru nakiri alhaudu almizanu kinciyan usatul muwahidi na shi daga yana a shafafi da azabayin kabari yadda ji batar da mini bayanin mai labe baiti na najona imani jin bai fuya alkiyami yana yi to abituna ga ya ga ezai manu ji da yando na to ga ya labari ko tuci ya labari gan waji faruwa zuma ya jele wannan ngo ji na ko wale su ma da liwucin daga ya zalo kabari da ya tiya kabaro har da alkiyami shirati aljanna en ya e gwatan miza patan ga fi abun nan ya e bugo mini ne gadan imani da alama ya alkiyami na mai caji la bayani izu e la imani ji da alama shi mi ya imani ji alkiyami la imani ga alama alkiyami shi dan bu fa hal yanzuru ne illa ya fa hal yanzuru ne sa'a an ta ci ya humbar ta tamfakar ja'a a shiratu ha eh, kakar kiyami su a ɓanya lalima alamati ya alkiyami beliyani hadisi jibrilu idan annabi ga akhbirni an sa'i annabi yan labari yake alkiyami annabi ga mal mas'ulu anabi alam min sa'il dana min wajibi ga nabi je nu ku ne gimi gana ga annabi akhbirni an amarati an yan labari yake alama jin alkiyami annabi ga anta lidal Rabataha, amatu rabbataha wujin za yula so yace ma lama alkiyami mu don wa antara al hufata urata al alata da jeza edada al'urata na je guruntu al'alata na je talaka riyasha na je kanangi na ya tattawa wuri na filibu ne na fiye tuwe mi na ji na ikpata da mini kibo alamajiyan alkiyami wuyo ko mini alama alkiyami ala nan muhammadu a tutuwa na biya buyu su wani wasu hatu ka ne a tuni tutun da alkiyami ke da jani na yin mana a nabi ta da jani a tuwa nabi tuwa alkiyami na wannan mini alama alkiya ne musulmi alabu magun ala nasara da amajani musulmi alafari sagun ala nasara da amajani mini alama alkiya ne abe jagu kuma yadda ji umaji faruwa ne ko musa a ji tashi kiyama hatta tattaci lafiya ta ne zuwa ta ne min ummaci sai jama'an ciko guba mini alumman yoga da gukun maji gani. ngoli nama uke ji hujja ne zaga ji gram fe da hu na fitina ona ko mini alama ya alkiyami fushuwul qalb zando da fi mai ka zando da ce kan mm mini alama alkiyami qillatu rijal ba ji da be dokun in da ji ma be dokun hatta ya kuna li qayin wari na imra har za bagini da yake ne za aga ga equivalent yan bagini na bai zagi ne kene in zagi a mutum a fe compete ya bagi e ce bagini na maji ground ya wala hadis no ke loji daga yazo jinin hunu ga hmm. mini alama arkiyanu shirwa ta polisi ya ga doku hmm. Hmm. mini alama arkiyanu biya yes alama aljami da wadan gura da ya da ege tun lulu she ba zina lulu doku khasu kun fiyon lulu doku khasun bil mashi khasun bil maghrib khasun bil jazirat al arab ba ta lulu ji faruwa kusufu ayu la tun ko la gidi won wa da ganjan ba ta alama aljami min alama aljami ga fushul mal e wa da gangan anu abe je wa tu babna to no to sadaka ji lalle ta gwa o ka ugan labe to mi ga gwa nan amma ina nan sai ne yani bata alama alkiyami shi nan shi ne alama alkiyami a nabi ga ajin a. Hata ta kuruja na rumin ardil hijazi in na ga cin yakin ya hijaza to biyu a ibi ibili bi busura har su ba wani nan ce a ce ke za ta kira kun gukin ya busura sai biya ko sha muwafe ne na wuce na wuce malu ko gani hmm. hmm. mini alama ya alikiya ne ke mina na bi fa sallam ya labari na ali fa sallam ga kami a ji alikiya mini ya bi ku be zan wuce ji da wuce ji ni aluhu shar e da ne da ne da wuce e fa aji ke wuce e yi aji wo sigara da e yi ne ya muskana ji da wuce madiyo mando hmm. do ci ji fasara ne eh gwamnati ji fasara gan ekun ti ga ekun na gu za mu ne ta ta ga magoli shi nan alama da kiyami dai da don guru wani littafin da aka yi tiyan ashiratu sawa ne especially littafin ashiratu su fulwa alwajib wale mu bayani ya gurgudun hali ya tiyan lamarin a ashiratu sa'a ce abraman lari fi su kan littafi ya cin ashira ta sa mai bu comprehensive kun yusuf alwabi na mai gadana kuyo ko alama alikiyami da gudan gumi amma ne ni yan gwayi biyo wuje kwata na tuye ga ya alama alikiyami na ga yi ya Allah ne ga tun alama alkiyami yango ne na je da da hmm. musum ya Allah da nasara alama ya alkiyami yango ne na je da da annabi sunu tu yango ne alama alkiyami annabi sunu tu yango ne alama alkiyami mu je da da ngole ko na ji alama alkiyami jino mu je da da mu je kwata na ke tu ya cigaya alama alkiyami tun yaje ne kake kafirca ko laji ganewa zinunu doku alama alkiyami yo alin la ta ku musa ta sura alharju a ji alkiyami ta alharju ga doku qila wa mal harju ya rasulullah ga ne ga alharju ne ga alqatl alqatl idahu la yadri alqatil fi ma qatala ga nau da nan biyan luci wuzana wala almaktul fi ma qutila ga nan ma wala wuce biyan la ci wuna wala edi de shi nan da make lawo ga naje kafirta ko yau ko a ji alamu ci kawai dabu yan alkiyami gidi lulu ti ba nan wai lonin alama alkiyami o ani bi sulu chuji alama alkiyami o ya juju ma juju lati aya alama alkiyami o dajjal lutu ya alama ya alkiyami o al-imam al-madulu tu ya mutu la ju shegan ni bi adalci kin na shi da zalunci na alama ya alkiyami o kurujin da bai a kharaji na lafin da ba ta minal arzi duka limuhun an nan nasa kanu bi na layi shi nuna alama da jami ba na ji ezu la'i ma ji yi biya ji sun beli shi hakiyar cibi sun sun yi alkur'an da sun ne ya ciye a shiratu sa'auna wal ilimu inda Allah kanan ji wa tun kiran gaji in karu wa ga waje da jihar layi bayan jihar cewa ma nakiran wa munkaran ga yaje in karu yan munkar da nakiri ma no ne da guba ne malai munkar da nakiri ne malaika guba ko al-imam tirmidhi zabi daga hadisin ya biyu ran ga iza kubira al-mayitu da na ji ajili na guso aw qala ahadukum ata ko ata malakani aswadani azraqani qali li adi ma al-munkar wal akhir wal akhir an naqir malaika guba be E ya ji ji koyi zai ni ga mun kana mai zawa fa kula na ta gan ma kunta ta kulu fi haza rajul ki wa fe ga ya ce zabagin nabo fa ya kulu ta ma ka ne kulu wa abdullahi wa rasuluhu ina mi fe ga na mi ga za mu ce wushi yansu ko mai tucu ashadu an la ilaha illallah mi ji riki hada zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu mi ji da nan muhammadi wushi mai tucu nan fa kula na ta kadi kunna na lamu annaka kunta taqulu annaka taqulu hadha hakika ya kai ya ga wafe ganana su mai sauku laufi kaburi a ta abu kabaru a ta abu kabaru zira sab'una ziran zirai 70 zirai duwa ne fi sab'ina 70 kafabo 70 ekpo 70 ko? su mai nawaru lahu a cika kabarin zanwuci laji aske yu fihi sun mai kala a carugan sun mai kula carugan irja arju ila ahli fa akhbiruhum min gaji bada su zami shi na ya labari ga ni mana me je na sai kula ni malaika ku ba na carugan nam lele kana umatul arusi gajele na baya woro ile bai nuyina hmm. allazi la yuqizu illa habba ahli ilayhi na da sun daga ile wuce wa sai da nan gawa gana hata ya ba ta wallahi min masje zalika har ka kun ta tin ce lewu ta man na be ni man ne har ka kun ta ta nan ki fari kiyami nan wa in ka munafika ma za hmm. na ga munafiki qala ga samitu nas yaquluna ni wani zaje gagan fa qultu mislan ta ci gani na gana la ajri ni kyare kúlá ní lọ́wọ́ àti gungan kai dukunna na lama na ka takunu zalika yi sai yoga ta ga wafe fẹ́ sai kala al ardi a chagagin ga iltaimi alayhi bau fatal ta yi malai fatar ta fiye fiya zula hukin ci a yi ba babu na ba ga ce su gajina fala ya zalu fiya mu a zaban zanna kun kiya ba a fiye jin azaba kun kabarin nan hata ya ba sa wulla hata ya ba sa wulla min mazu je yi zalika alba ka kuna sakwa alloki daga kin wuce wani daga kabarin wuce wani no ne ne na walau ga zaba kabari gaskiya ni mai kabari mai gaskiya ko sai ci wuluwa ide ni makabarin sai ci mu bi da azaba wale ga hadisin ne lawu ke de a yi za ka mun rabu kamar na biyu kuma biyu mm. na ko a dai suna mai ke lauga zanwaci ga ya jeje ya wani zanwaci ma a deje wani ya mm. yi sabitu lahu da zina amunu bil kawai sabiti fil hayati duniya a dai suna mai ke lauga zai ja malaka na nila ga kabaro nan e yi ni ga munkaru mai ba ci ga annakir ko mm. Allah ya samu dace. kawai na la'ace yi mala'ika na jiga mun karbe na kiri na ebo na eza kyaeliya eza ma de ta ci gangani biyayi nuliya ya zuyi na a mai ke ya ga na ne zabu ba ne giza fitina na ma na ga zai ji amma za ci ne kabar rubo na ima jiga mun karbe na kiri ga mala'ika guba na yo nana da mini ma jiwa fali kiyami labari ne mi ma Muhammad na Hanbali gan gan har na kulu al munkar wan nakir aw al malakaini bayya na al munkar bi an nakir kai bi ga malaika guba kala imam Muhammad gan al munkar wan nakir za huwa ai ma diga munkar da wan nakir madawa sunna maga da an yi ma ma Muhammad na Hanbali hadisa ta zu na tun sunna guba ne nan mutazila ji e lami to hankali a ci gaji da be yi na ci gaji ma ni nuna a ga wa tazu a ga wa ya ji ya na ga ga sunan malaika ya mun karu na kiri na ya buga a ci ba hankali a bai ga na li hankali ba ya buga ya agwa ngo ne nan unda mini manajin alusunnati wal jamaa isma wa ti wu shitubo molano tu mm. samina wa tana yi wa Mani, tu subhanaka ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ba ga imani ji ko ayo da ba ga zu la imani ji daga nene temina ne bi gane ga dana ezamu la patunta laliki yan na ha mutakin ala rikati yanzu ga be shi shi wada kwa pakkakin tagado ya ti al'amuru mi amuru umurni mi anin bo mu be deyu ga bayna na bayna kun kitabu la ta ni ibi yi litafi soko e bogo ina ga dan qur'anu nan ga ne dan qur'anu wa bonu ya gwa ale diga allah inna mislu ma harama rasul mislu ma harama allah ina ne ga ajin haram ne je be na su kwa haram ne ga biyan ma wa ma ti ka ya almuta mutakallimu na shi lami tu ilmul kalami nan hmm. ajiman na shi je ilimi na ma'ana alul kalami a rajin alul ilimi na wani hmm. gani ako hmm. nga mala abu yusuf na ji kanta abu hanifa nan nga al ilmu bil kalami jahalu wa jahalu bil kalami ilmu waje ilmul kalami wa jahilci ma'ana wa ga zabe ilmul kalami wa ga ajiya tiya dini ya nabi muhammadu wa magayi da ilimi a dina nan muhammadu waje bukata ilmul kalamiya ga malamai ne ya tilkata ne ga ilmul kalami wa ilmu shar'i muhammadin fi kalbi abdin ne sai ta ni ani ilmul kalami da ilimi shari'a ne muhammadu ya gbe zai ne wa gwe kan ke ilmul kalamu da wani yawa ya gaga ce ga ilmul kalamiya ne ilimi falsafa ilimi logic ilimi mantiki ilimi sofafaiya ilimi aljadal na ji amfani a wajen ma'ananin ilimi ala'aya labi alabi sa labi ga wagwa sun gajin daidai da hankali wani ilimi na naga motar zalaji da bizidan kakuna da tarjima littafiya da satali su ji nan mai sakarati shi kaku na ji fassara shi ko wutar ji mai larabci na motar laibe zanwaci a ci haku jiri a ci sai da ji ilimin wuce zanwaci ci gayawa ga ala ilimin wuce alabiya ku musulunci alawa ji yanzu o gishi nole ci, ci bai zuma goyo a ga ya labiya a ji sabi a ga ji daidai bi hankali a ya bugu al'akulu mukaddamun ala nakali mai manajin istilali yan bidiyaji a ga hankali jikiyar wula ci zoya na kani alali ma an kani za an gije ba nun kana wa mawaci tumi da ilimi illa kalila a nakulu mu muqaddamun alal aqli nakulu wushi da kiyo ya al'akulu number two nakulu na mata juna da al'akulu na salimu ne wani gubuwa ba za su nakulu. na tazuna da al'akulu ya gubo imma kulu wuce tazuwa au ma kulu wuce ha tazu a makiyar al'akulu na nan an kalin nan imayil mulkala ma a fektu ko ilimin jadala a fektu ko ilimin mancike a fektu ko ilimin gwamnati a fektu ko ilimin gwamnati a fektu ko hawa gwamnati a fektu hmm. wọ́n yóò yàn kó ló dẹ́rù tààrù lè lákìlì wọn nẹ́kìlì yìí lè tẹ́yìn yá ebó ni ẹ̀ lánàá tó àǹkà ní ká mùtẹ́ zayi lágbàsán àti da ní ẹgbẹ̀dẹ́ ní kálá wọn. alalima allah subhanahu wa ta'ala gada alqur'anu ko za lazina yakuluna riba la yakumu illa kama kama yakumu allazi yatakhabatu shaytanu min al-masi ẹ̀ lánàá tó àǹkà ní ká mùtẹ́ zayi lánàá tó àti ga aji man nan da zaba yin kabari yayin alalima allah subhanahu wa ta'ala wala nuziqanna min al-azabi al-adna al'akbar. lamitu hankali nga musa zilaji alamitu a ji da kewa da daga izaga ajiyar ajiyar ba na lutu da nan mutu a fi gobe ba malaika da ga nan a tare mala'ika yi mutu ga kabari mu alalimu ta ji wasa sabitun allah allazi na mu nubi kawai sabiti fil hayati duniya eh lamitu kai nga musa zai ke lamitu a jiga kiyo a ce jin karo ya shafa sai lamitu hankali unga mutai zake lamitu a ci jiman da lawal mafuz ya ala almutatu ya min wal wa ma yasturun ko mm. ne zalika fi kitabin qabla an nabana zalika ala allah yasir eh e lamitu hankali unga mutai zake a ci gaji ma ni gasiri da wayan alalima allah ta'ala ga ko ko sabu ma ya shayatin la wa ma kafara sai walakin shayatin kafir ya limuna nasa asira wa ja'u bi sihrin aw fi inna ma jitum bi sirrun wal yani patin la mutan kaliga mai bala'i din jo Allah ya kiyaye da ilmu bil kalam da wajar bil kalam ilmu ilmu ngai ce ci gane digan sahabe ci al ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani ilmu ce ci gane annabi gan sahabi gan ibn zai je ilimi mala'ika guba na munkaru bai na kiri a dabe ba za ka baro a gula asidu a yunga zai so ya ci wayo ki adini wayo zai annabi yan wo e bago min ne na je muhimmanci sarawi na usul wuta ta neman rabuka man nabiyuka ma dinuka alayin na lawu da ji wani da jaɗiye na madamini na la shekul imamun allamatul mujaddid muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala in ka littafi wuci ko ne ga usulu talatala e ba kibo wasu ne wa rajiyon ga kabarin waje shi wani yoya tu usulu salata ji littafi ke canja kayan miye gwanna tu usulu salata imma shere ya abdul rahman ibn al-qasimi ko ko mai shirayen muhammadu ibn salih usaimin aliki allah wagu jimbe manyi wa mu maji wa cuku fiti wangi sai jiki yau za mu yi fe lawa kaman la ilaha illa guba la ilaha illa guba ya ke so shi dana ko mm. addu'a ibadu ya alkhawfu ibadu ya kaza ibadu fueni bayani ya ce addu'a fueni bayani ya ce istiyanatu fueni bayani ya ce istigasa to bayani fueni bayani ya ce tawakkulu fueni lole bayani a jina sai lalo kara kara kara kara kara ya ne bata ji daga ga da arkanul islami tawhidi dana sallah to dana azun to dana zakat to dana kazo to dana kazo din wani unna ji alheri ta canja waje a bile jami'ai mai jibanu anaki ne basic asasi ya tubo su da ya jina je ilimi ku yau ko mm. Allah ya samu dace mm. ya baka ji ga kabar wasu kun waje shawan ran yi jagan guba da zai ja jan ba kabaro amma da zai ja da ma kabaro na azaba yan kabari mai gaskiya to shiga annaru yura duna ala ya guduwan ya na ga sai layin tulayi tulozo wa yawma takumu sayfu ya alkiyami mafanaji tashi kiyama nan a adkhilu ala fir'auna ashadda alazabi da lami tu fir'auna ga ji ala da ga azaba nan kan gano wani yan ga azabul kabri ko inda ya ce kafiri yau amma zai shi bai tawidi amma lokacin ka bayari nan kaga jan azaba kabari azaba na ajiya kabari na wajiri azaba na aji ji jina afa na jalil musulmi na kan mujirmi ungwaye na yi zashi fejin karu ya azaba ya kabari ko ga wunje da gan azaba kabari da ba da gagani mai kabari da ba ga yabo na karu da kabari da daga funa su na ke ko mu kwankwani wuji kewa da ta bai ga za ba kabari da bani ma kabari ma da mu duna wale na wuya na yau Wale ne kwata yake emilatu ankali zalikal kitabu larai ba fi yahuda limta ki alkur'an na litafi na ba wu ya zai da sai ce shi na allazina yu'minuna bil ghaibi zai jai ma ji ghaibi na mu na salata bala salla ku kina wal baraka kana mu yafikun dukiya ne mutai shi na ga yawo na e bako azaba ya kabari da mini imani da alghaibi wala imani wajibi yau ko wala imani ga azaba ya kabari kiyo mu yi gaskiya mancha egan etiga iman da fali ya mi wale wala ga mun kawai da kiri yoko wale ne ji shara ke dai kabarin gai a wani manazirin asira wani kabar gai ya cin bayan mafari mini ya cin bashin ya alkiyami wani ya zama ga ajiyar da ya yana alkiyami wani ni da wani kaga alkiyami ga alkiyami alkiyami da ba na ci wani ga jani ne kunyi ba ni alkiyami wa e ya ci ani. ẹ bọ́kọ̀ yẹn su pé ìlà ìmánu ji gan efe biye kafo wuyi gaskiya mala'ika ne yi sirafi linu ga abefe kafo wa abefe mafari ne da wani yi bata ala su nafhatul fazai na fiye firgita kenan ko a ke je nafhatul sa'aqi a ke je nafhatul qiyam sashiyan man shi magan bibiyan kafo yanzu guba amma man egana ta zuga ne bai na shi abdul razak laba shari'a al-ha'iyyo nan no zugutu yo nga mala ta shi na sun daga wa yawma yunfaqu fi suri fa fazi man fi samawati al-ardi illa man sha Allah kullu atahu dakhirin ko a fi kafu zandoro ne da sama da kina faza ga ruwa da firgita inda gwaza ya ce ta kana ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كو أبي كفي كفو يندور نجا سمو بكين قاتلون غاف إلا من شاء الله نوليكم ثم نفخ فيه أخرى تاكي بيكي بفوبي فإذا ركيا ونزور غاني تانيك نبا روغنشي شافي تمالي أتا دا زالو باتويتي أبي في كفو ezula ji hadisi je ga tsakaniyar na guba wai iya shi ba amma ni bisa sallam ga yaku a na zaki fal kiyami yaku mun hufatan uratan gula idan na ki fal kiyami hufatan idan da ba hmm. uratan guruntu gurla kaciya da ba a cin agayin la'i ma ji da alhashiri gaga da ku ya kai foya alkiyani wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-ardha bariza wa shirin na asharnakum falam nughadir a hada ya fi alkiyami ya hadiza zana zuwa na ba ta sa ga ka karto ba ji to yanga to zaka ni to nusa to rufu to yanci to tsofu to tsofuwa to na to yi to ba to yi ni efo wuce gidi ga atso ba ko e da jafe kpanu zan ga ci madaba na fi wuro a larashi ya ce ce ba hadisi ya saba ki zilu mula fi zilu mula zila ila zilu bana ko sai mm. ta fi da mi da ya fi wuro ta fa alkiyami na e zuke yi layi ma diga a gani ta fi shaba fa alkiyami ko a da zaguli ta gugu a da amadi da na gobe gwayan gwafi na sai ci ma de umburi sakaya sakaniya ali tujo ko eza mulai malu jibe sirati da bu man mun karbe na kiriye ko malaika shi mayo man ke da lagabe wannan alhaudu wal mizan innaka tusau gashi ga waji ma ga alhaudu ya maki alhaudu Mu waya alkausara na na da gaji ma ni biya nabi na da fufu alkiyami a ta mitu sun nuna inna atayna kal kautsar fasali li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar sifa ya al haudu wuce bena ne daga tuluhu shaharun ekpawu wuye da dan tani wa arduhu shaharun efegu wuye da dan tani ma'u ahla min al asl nu magayfu wa atyabu ya bu minar rihi umarje kaga min tulare a miski wa adadu ki zanu wa jini sama adadi kop na gbe bano ya adadi ya ni na gbe sama wani man shariba minu sharbatan na nagu fiye ko na. lam ba da abada wa kara wani wa hadith ne dai tin al-haudu ne mutawatiru kimina al-imamu asiyuti rahimahullahu ta'ala mun gina ga sahabi gwari su bai tinya alhaudu ne wajen

annabi sa sallam gali kulli nabiyin haudu annabi dole da alhaudu amma e gane de gan haudu ya annabi salihu ngai ziru na kaci e benu e ben ya kun yawo kim na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wato da sharh sunnati wannan wucin so e gun de gan haudu ya annabi salihu ngai ziru na kaci hadisi mun mm. ta zuwa ku yau ko mm. Wani ilmu inda Allah sashen hadisi dai ga annaba da nasu ya zadu an hazal haudu zanu ce ga an yi kya alhaudu lugwa a denu wani dubai a nabi sa sallam fiya sai kuyi na biya nabi a ga asabi a sai sai sai miji a ga inna kala ta dire ma da su ba da kokke na ce juzuma guna hadisin na elle ke da najiri da ke musunci lugwa nan ko da jila mitu sunna ya nabi sa sallama nan amma rafi da shi a ga hadisi ne ce sahabi a nabi buwan gaga ngole ganna na tujideriya sahabi a nabi shayi ma jibi a nabi sai su gami na mu'mini na rijalun ko ma a a alayhi mini ya mu'mini ya zai dawar na ji a gaskiya dena ajin alkawali ne faminu man kada na bawu a da zai da mini agwani ne shi ajin hajji ni nan wa minu man tazir abu da zai da bane shi lajin hajji ni na wa ma baddalu da ajiyar ajiyar ajiyar ga ina ajiyar ba sanwa. mana na kwaɗo su abi a na biji ba a biga bu a ta na mala hmm. e e su kwace da daji biya nan abu ga wabi ga su abi da wale ya da yin nan wale zai ji jibar da na gaira wasu da yi wani rafi da wato a ga kuranu gumiya a ga alkuranu haji ko hmm. a ga na na ya e bai na na sotu ya ci a ga so ya ci lawo ci Aga ga imamu a jefa lagan annabawa ji ba ta su yi jiga ga yi na jo rafi ba ji wal iyazu billah inna rawafi da sharru man wasu alhasa min insin nafiqin aujani mai ne ya tilkata ne ra rafi da shi a ga zai za zaɗe ga mi zai ji zai ji shi gina ce za su ɗace yankin bana sabu sahabata wa abu sa ahabu karabata wa sabbu wa sabbu sahabu a gaye wa zami ya mai gisa da a nabi tuku wani sa mai ginalo ba ni zalagon wa sayyidina nali mugo wana na fatima mun jige da bulani arebegwa bena na fatima ebe guba bo ncha ncha etila guta ta tiye ngokodo yubo tiga ejimi to ejimi to aga anebe yebo eju ga dono tobo bo so kware ge za ni dibe eju na eju na da wa ni mo ejo to be tiga ni la dibe ngbe ede yebo eji ga dono inna lillahi wa inna e na zunga mana wani mi za ne za mu layi ma jibe tunwe mini ma jibe falki wani layi ma jibe tunwe da bana labi falki ya minace jiga wanda zawul mawazi na kista li yau mil kiyamati igan tunwe labi bi adalci falki ya ne falatu zlamu shi'a adi da bana aji zalintina wa yin ka ne miskala habbatin min khaldani ka ne muskana gina a ta na biya na mace aga ya tun idan tun wọn fọ alikiyami aga lita si iladan tun wọn fọ alikiyami aga iza iladan tun wọn fọ alikiyami na ime iza na eba yan ki ko mi iza na diye gwaguba egwa dabo na ala tun guru kenan egwa madabo na ki ala tun de kenan hadith na bi taqat ya zula iman jigan gani duwi yabo na nabi ga fatu dol bi taqat fi kifatin wa sajillat fi kifa ya ezula iman jigan de gannaji bayani faman ya man miskala zarratin khairan yara da alafin ya alkhairi kan miskala zarra ne ya alkhairi nan wale wa man ya man miskala zarratin sharran yara da alafin miskala zarra kan shiri nan wake le ya bugo mini ne daga dabun nan sukun islai ma jiwani bi da wawi ni ga gani tafi faliki ya ni dan ja goli tafi gogo ale dan jima ke gogo ni bi gwayan gwafi ya zo la imani jigin gani bi ya ganne zan mace da zan sai ci ma zan mace ma wa da nan sai ci gun bi ne sai ta yi da aljanna mm-hmm. wa qul yukhrijullahu alazim bi fadlihi minan nari ajsadan min alfami tutraku ala nari fil firdaus tahya bima'ihi ka habbin hamil sayli idja yatfahu wa kul yukhrijullahu al-azim bi fadlihi daga ce tina wacina ga zan yace ko tiya enno be falalawi minan nari ajisadan min al-fami tuturahu Allah ne ce ko tiya daga yana alan nahari ce ga la da ya fi eh, finuwo fil firdausi ta ya bi ma'i nfn eh, nuwa wuce da na ya fi da zane ci ga a ga sawanyi ka bin hamilin sairi irja ya tufahu da shi yan su suna lebu buga da nuwa ne je daga da ta ko sun bo mutane bai ce guba wani wajen bayani ce zai shiga tutakin tuyen ka ba iriyo amma a yi tauhidi a zamanci a ga alo ne yabo zunubi ka ba iri na ji na wani zamanci a biya tiya a shiga ladar emiyan alijannan ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان sashen zai loto ya kaba iri na a mai musulmi na a bida ya tuye a bida ke a ya na yan jahannama wace ko sai ci ma dawa ko ya wace fi hukum inda lukuruji muhammadun wace fi wata hukum fi shafi ilhayawani ana a akwatin ne yanin muhammadu a cigala da nuwayen narul hayati ko astaghfirullah alazim la da fi nuwa nuwa jan nuwa aljanna ko a ciga a ciga ne tiya a ciga a ciga a ciga wace me atta idza tawuru hunalika urkilu jannati adini wa ya khairu jinani agali daga da wace sai ciga la ga da aljanna fallahu yarhamuna wa iyyahum biha to yi to a ce ce guyeyi min gairi ta bin wa gairi hawa da ceci mari a zawon ceci mari wa ya gbakwa ya su zuwa mun mun lagun lalla ya kuli hujjin laula zai zai fadli min na da sadan da alfami ta turahu alin da filfil da wasu tahiya bi ma yi ka hadin hami sai ya ya fahu daga hadisi na alayhi sa sallam ga jimi eh, na shiga lo ina amma lunari jimi na shi wọn eh, eh, alu afai nam la mutu ina fiya wa la yahyuna a tu aljanna a tu yana nabwa amma ke jirawa wani guna ba walakin nan na sun asabatun mun na bi zunubi?" fa ma ta tuhum imada ta idza kanu fahman zalu ce yabo zunubi na jino a rafu a gafo gura a diga pozo zina bi shafa'ati a jin zini ga tangwa fajiya bim da ba'ira da ba'ira tabibe zani ja ci ya pogura pogura fabutu ala an hal jannah a ci ga wanci da dafi nuwajjacin ya aljanna sun makira ya aljanna ta ce gai ya aljanna shi a fido alim ya fi shi ke kira na shi sayan bitu na nabatar alhibbati sannan ci ga hanyi yinyi kemna kemna da ya goyi mina ta kuna fi hamili sanin na yin na kafayen nuwajjaci wannan fakala rajulun min alkauni zabagin da ci mini zai fi wani ci gan ka ana rasu da sa sallam kadi ka na bilbari a kewa gan anabi na ba su ma wadannan kyam wale ya wuce ya ji jina wa muslim wa kawal banu yadda ba ira ne jama'a ce jama'a jama'a ce ruwa bukhari wa muslimi ke daidai ga alim sa sallam ga ya rikulu a aljannati janna wa alin narin nara a jimi aljanna galo aljanna jimi ne magalo nan sun bai kun lawa ta sakwace a gan jiyo man kana fi qalbi mithqala habati min khardalin min iman yana ne mithqala zarati habati mithqala habati khardalin min iman yula tiya daga yana fayakhurujuna minha to ya zama ce ku kiya daga yana kadi su wadu ajiji ko fil qawna fi nar al hayai aw aw al hayati to ya zama ce la da fi nar al hayati shakka maliku fayanbituna kama tanbitu al hibbatu fi janibi sayli alam tara anna takhruju safra mutawiya wala a ta yi kiya da wani wa kul yukhrijul lahu al azim to shi nan wacin nan ngala ku kiya daga yana ne falalan to ci da rabu biye gumi minan nari ajisadan na zanu ce kutiya daga ena min alfami tutrahu ibn gimina shi aga jalaka aga pogura alfahmu masu kun ga yana cikaro tutrahu ma ma'ana aga a zane aga kutiya daga ena alan nari a ce alan nahari a ce alada baki da nuwa alfirdaus na dana aljanna ya firdaus na alfirdaus na wuce yi suna mini suna shi ya aljanna kuma ke yi suna ya aljanna latu ga aljanna wani zama da hannu ga gasa hakin mula aljanna ya ga ba aljanna bai sakwai fas aluli firdaus ya ba firdaus bai sakwai sayin na wala aljanna ta bani wala ga aljanna bu wasu ta jane shi ga itacen aljanna wa foka harshen rahman ya tiwo ma alharshen tsoshi da ka habin hamili saili nuska lokaci mai ka ibbati hamili saili ma'ana ni magujiyo irja ya tsohu kakuna wani latuta ce nuna da na yi batan ji alaga ne bi da hanci zai lokacin ya ka ba iri na tun shirka nan amma zai ja tuta ce shirka wuci ko na ko kafircin wuci ko na zawunci galo na ya tiya ya ba a abadan abidina amma a ji sauki ya zaba ya zawunci ja amma a ju daga ya nabuwa wallazi na kafaru lafi na ruja hannun da ya su ta ce kafita na adaina ya ji hannun ma laifin kudu a laifin fahimutu awa wala ya khafif anhu min azabi amma ke ji sauki azaba ya kazalika ne zai kulla kafura ta race ta gaza ndo ne ga ci mana bone ba mm. wa hum yastariquna fiya fi bugu fina rabbana a ga sai ci yayi akhrijina na mul salihan ay la ki yayi li da jiri lo tun girki gara da zai kunna na mul ne tun da diluwa mawjina to yelo ne ya lobiya aw lam nu ma ya tazakaru fi man zakara shajira ya kwalo yayi ne daga ga wa wago tupa wago na waje a kuma naziru zane ma je gargadi na mabiya ya fazo ku ya gaji da la zaba dagwalomi fa zalimi na min nasir a zalimi a da zai ja to azuma na da zai ja fiya nasara na na gaisha ne kafiri shi amma zai lotu ya ka bayari a mai bai tauhidi na hukumce bayan alu sunnati jo ala karkashin ya mashi'a wa ba to ya ci un fadi ayi wa ba to ya ci un ji azaba ka to ya ci magajin azaba ma a fi azaba fi la to ya ci abin zawon ci kutiya amma ga su ta ce tauhidi ma ake tantagwa wa annabi a tangwa alqur'ani a tangwa azun ya tangwa idan zakan yi a tangwa a dawo ya tangwa ko Ba bata ya zula imajin wani bi na ninga wani bayanin nan waje rajiya khawari jiyon mutai zalaji na jigai zaga su ta tayin ka bayan wani na wata yana ko bai ce guba noman waje shara ke da ajanna yi gaskiya na ma nke yi gaskiya na tafasilu mu bi da alkur'ano وإن رسول الله للخلق شافع وقل في أذاب القبر حكم وضح وإن رسول الله كما أتيك تشيط عن محمد صلى الله عليه وسلم للخلق شافع وعتن ويعلي تاجي وقل رجل في أذاب القبر حكم وضح أذاب كبري قسكيا ولئن عليه الصلاة والسلام وعتن الرسول nga da na tsoci nga tuntun ujin wayiya ko gan ujin bushara umuji nazara umuji dawulu adini ya tsoci umuji mace sirajin munirina wale a ne kiyo rasul wale rasul da nabi man ga ciwo sarari a haka tun ya ciwo ji bayani ciwo da yani ete yake rikin rasul bin nabiyu ana mai kpabe wa inna rasulullahi lil khalqi shafin rasulu ba abun ga ani mu sa sallan da ani biyo zuma gona ma kana muhammadu aba adimi da jari kula kun wa hatam nabiyyin ko la hmm. imamul mursalin la kaidu gul muhajjalina la zana lama kamul mamudi ya no min al-layl fata jaddi nafilatan laka asaya ba asaka rabbuka maqam mamuda la hmm. zana Ani annabi sallallahu alaihi wasallam fala sarau lil khalqi annabi sallallahu alaihi wasallam tango ya litashi al khalqu babwanna ngole ko ne ji shara shafa'atul uzma na to yake alai annabi sallallahu alaihi na hadith na bai ciwo ne mutawatir sayyidina bakar umar ibn abbas abu rara na sun maliki muzaifa ta zai jihana ba ta gurwaya da dike dai annabi sa sallallahu alaihi wasallam wa tangwana mini hadisi yana al-bukhari ga muslimi gobe daga hadisi ya abi rara ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ana sayyidun nasi yawmal qiyamati mun ga ga ce zan yi fate fuwar kiyami wa hal tadruna mimma za mimma zalika ya kana lan kemno yina yajma'u Allahu an-nas al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid sai ga zan yi ta ku ya kan shi da nan ne yusmi'uhum ad-da'i sanai da yinan na? wani wayanfuzuhum al-basar wa tadnu ash-shamsu ingole ezaji eh, nga dikio ezaji eh, ga focus ya yeni igidi ga soba fayablugu nasu min al-gami wal karbi ma la yutiquna ila da damuwa ti gaji wala yan gaskiya ne ga wala no sai la'ana wa yahtamilun wa yatahammalun yaqulu an-nas ila tabi'an ala tarawna ma kadbalagakum yele no ya. ala tanzuru na mai ya shuwa lakum idara bikun ya cile ya waza na tangwa luba to ya ciye na sai ya ku lubadu na sai zan ya ga a gan shigan alaikun bi adam iluba ni bi adam sai ya tuna adam alaihi salatu luba ni bi adam sai ya kulu na lawa ta an ta abul bashar wa gai ba ya zan yi bata wani nan waje rajiya sai shiga sare zan yi da bi rubuci nan. ko inni khaliqun basharan Minti, ti fai za sa tuhu wani fi min ruhi faƙa'u lahu sajidi yau ko a ga anibi adamu wa gai babban zan yi bata halaka kallahu bi disa ko alita ko wajibi alita bi yagun wa nafaqa fi kamin ruji mu bi firaishi wa wa mara al malaikata fasajadu laka maji malaika furu amada sai da wai ishfal na ila rabbika tawai lu ba to yace wai ala tara ila ma nanu fi wali ne dai nin bana ala tara ila ma kad balagana wali ne wali yalle bai bana tunaya sai kulu adama ni ga adam jagan inna rabbi kad gadiba al yawma gadaban sai ci miji fushi nan na fushi na lam yagdab qabla wa misa wunji fushirin na kanin nan wa lan yagdaba ba'da hu misa wa ji fushirin na zumuba wa inna hu nahani an shajarati sai ci kamina na ne ji ci na fa sai tun jale soko ba nafsi nafsi mun ce ci cin wai wai za abu ila ga yalo ba za mu ci na jin wuyana iza abu ila nu yalo ba ni binu fa ya tuna nuwa ta ba ni binu sai kuluna a cagan ya nu ya nabi nu innaka anta walur rasul ar-rusuli ga itu ce ma fari al'adu ba za ki yi ma na ga itu ce ma fari na katun jin turaki ka ku ne yi ca shirka yin jina ne ba ga itu ce ma faro wa kasa ka Allah wa abdan shakura to ya ce wa wuji ga wa wuji ne je bon wuna isfala na ila rabi ka tangwalu ba to ya ce wa yayi Allah tara ila ma na fi ne da yi bane fa ya kudu ta ga inna rabbi ya kika to ya ce mi azza wa jalla kad gadiba liyo ma ga to ya ce mi ji fushi nan na lam yagdab qabla mi sa ji fushi na kanuna wa lan ba'da mi sa ji fushi rinna zunuba wa inna kad kanat li da'watun da ala ha anabi nu a gan ba duwa da jama'in wuji nafsi nafsi mutu ya woye tita cin woye za abu ila gari loba zamu na juna ne iza abu ila ibrahim loba ne ibrahim fa ya tuna ibrahim ta loba ne ibrahim fa ya kuna ya ta ga ya ibrahim ya nabi ibrahim anta Allah wa ga nabi yace ce wa khalilu mai khalilu yace ce min Allah ne zai bice kin bane ishfala na ila rabbika tangwaye lu ba to yace yawe ala tara ila ma nan fi wani ne idan nin bane fa ko lau ta ga inna rabbika gadiban yawm gadiban lam yagdab qabla mislahu ta ci miji fushirin na kaminan na wala yagdab ba da bisu wa fushirin na zunuba wai ni kad kuntu kazabu kazabtu salata kazibatun zun ga mana zuguta fa gunna abu hayyan fil hadisi wani abu hayyan ci to ne hadiso ko na nafsi nafsi gamane kakunu kakuna mun ba kuti a gazi jon ga inda ma falu kabiru kabiru ma za ko kuti ku kabiru ma za kuti ci kwa ne gajin ayu ga hmm. te na na saratu ga ye jin wuyo hmm. sai ki yo te be ga ni sakin hmm. ta gamane ku ta wanci ga mai na. wannan fiye iza bu ila ga ba zan ci za bu ila musa ba ne musa fa ya tuna musa ta ba ne musa fa ya kulla ta gaga ya musa ne musa anta rasulullah ga yace yanzu ce faddalaka allah bi risalati bi risalati to ce wallahi ya fa la ta tiya za an gijo bi tuci buyi wa bi kalani bi ce ke bin biyoyin alal nasi so ya coci wa fana ta ce zai coci ya gina domin ishfala na ila rabika lokacin ya yi lubatu ya ciye alatara ala tara ila ma na nufi wani yanayi zai nimbo da fai kun ga inna rabbi kadi ga ziba liyo ma ga zaban sai cimji fushi nan nan lam ya gab kabla misla wa lam ya gab ba'da mislahu wa inni kad qataltu nafsan mawuza anan musa ya ga lam umar bi kati katli haji forogan uwa ko ila kiti wudana ko lokacin kuna kuma sun azami shiyati wa azamin adu fasta ga sau lazimi shiyati an lazimi adu fa kaza un musa fa kaza ale egbo ezo ale musa gbo la un shiyatu nafsi nafsi iza bu ila gairi na jimiya ne iza bu ila ita ilba ne bi fa ya tuna isa ta ilba ne bi fa ya kuluna ta gan ya isa yawa ne bi anta rasulullahi wa ga ce yace ce wa kalimatu da kalima alqaila maryam ruminu wa wa kallamta nasa fil mahdi wa magangabe zai ka kuno yi yi na sabiya ishwala na ila ko tangwayi ala tara ila ma na nufi wale ne da yini mun ya hmm. sai kulu isa ne bisa cagan inna rabbi kad gadiba al yawma gadiba lam yagdab qabla min sa'na yudaba ba'da misla sai ci fushi na hunji fushi runci la walam yazku zamban batu zunubin don da hanga nafsi nafsi nafsi iza abu ila ga lo ba za mu ta jimiya ne iza abu ila muhammadu lo anin muhammadu fa ya tuna muhammadu a taluba alayhi sallam sai ya kunna ta ga ya mu da anin muhammadu an ta rasulullah ga ta ce su yace wa khatamul anbiya mu ga ni da ya karce kada ka fara Allah laka laka ma ta kaza min zalika wa ma ta ka sai fa bayan lo jiza anta na wajo la jahanin ishfa na ila rabbika tangwa lo ba to ya yace yawe ala tara ila ma nan fiole ne dai nin bane ya fa'antali kwanin da yawon cabi ganci Fa'adai ta tilashin calo kalkashin al'arashi fa kawo sajidan wuta da zai da ya ce tilin rabi a ce cewa azawajilla sun mai yaftan yallawa alayya min mahamidi wasu ne sana ya lai ce caji fata ya mucafe da ce mucafe da ce kirari sai wata tawa la'adin kabli ce ci jiwe ce biye koyi na wuce ya zama tilika nuna su mai kalu a tare ya mu ya yin mamadu irfara suka biye ciwe sautu ta ba gaya wai wasu fatu shefa wa gwata gaji wai fa'ar faura si wuce ɗauku wuce ɗauku wuce fa kunu jaga ummaci alumaiwi ya rabbi ummati ya sai ce alumaiwi ya rabbi sai qalu sai ta ga ya muhammad ya annabi muhammadu adkhil min ummatika man la hisaba alai min albab alayman min abwab aljanna min alumaiwi bo veje lain doro patechi bachana kafa gwalo ya aljanna na aza wuce na daga da aljanna da ba mutum wa hum shuraka wa nas fi ma siwa zalika ya ko da makiya aljanna be nan alumo ja ke shuga alumo ne ke ne be thumma qala wallazi nafsi bi yadi inna ma bayna al-misra'aini bi masari al-jannati ya ko ni al-janna ga ko ga le ko ni al be nan sakani kafa guba abubuwa kama bayna makka wa himyar aw kama bayna makka wa busra ke tsakanin da tsakanin makka bi himiyari na ko tsakanin maka gani bai busurai mai zarwa albukhari bai musulmi ba nun jiga lil khalqi shafi'un na wa diga na bayni wa ku ko kala da shafa bayni wani go ne shafa yiri yiri a ta yi ga yana janna ko are ma ke tangwa abu talibi ya lawa laji fitiyen wa dunabare ko mm. ma ke gwata make da bana ta zai lotun ka bayan ya alazu daga yana egwa maki yadda bai shi fatu kubara na ta yato shi lasa kai yi jina ba ta yi gwatan na shi jibi wa kulfi azabin kabri hakun muwaddau gaga ya kabari gaskiya cin gagu na ne daga imani kin biyu na annaru yuradu na alaya guduwan wa a shiya yawma mata sa musa ala arkilu ala fir'auna ashadda laza ruwa na aisha bi kidi yahudin doci ga da na na yi mun ce gagan wace gana na shagan a azakin lawa min azabin kabari coci gowuta daga azaba ya kabaro na na shagan azaba kabari ga na'am azabin kabari hakkun yahudiya na gaya azaba ya kabari gaskiya na na sha radiyallahu anha mun ci a nabiya labari ga zuma wucin kando ngali a nabiya ji sanar na nabiya nufe ba tsari daga azaba ya kabari yau ne yahudiya nan sun ga gabi na na shaushi duk ci gasa ku goto daga azaba ya kabarin na na isha anabi shi na suku na na sha ta ga anabi gan yahudi an da shi da ba ni mu gan anabi ga eh azabul qabri hakuna azaba ya kabari gaskiya an riwaya ma Muhammad gan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ayyuhan nas ya zanji ista'izu billahi min azabil qabri e wagu wata bi azaba ya kabari daga ba sai ce ga sai ce ga bi azaba kabari fa inna azabal qabri haqqun tabuna azaba kabari gaskiya hadisi abi hurairah radiyallahu an ga hadisa a sunan ga idza tashahada ahadukum idza mini ya bugadi tashawuju uti tayya falyasta'iz billahi min arba'in ga jin ba tsari ba sokoi biyan guni ga jin ga Allah mai nawazu ga mi azabi jihannan Allah mai ba tsari biye gambi azabi jahannam wa min azabil qabr to ci gan bi azabin kabari wa min fitnatil mahaya wal mamati to ke ba to ci gan bi fitina ye gan bi fitina alkiyali wa min shari fitnatil masihi ad-dajjal wa mu ba to ci gan bi azabin an bi fitina dajjali to ba ba ba ga ka tinjo ba ne ga ne ce ala lafiya ba ne mai ya ci mishina ce ce fabin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika